السدس فرض فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت بن وجد مالا رحمه الله يكي تيوا السدس سدسي فرض سبعة من العدد فرليني نمتاني بدا بقي دقا سنان زي جيرو أب وأم تند من دن من العدد العدد دن وانا أب وأم بدل لنا عدد دن كو كما مجرورني أب وأم ثم بنت بن وجد uba da uwa da binti ibn yar da dama ce tana cin gado ko wajad da kuma kaka wal ukhti bintil abi da kuma ukhti li ab wanda kuka hada uba ɗaya da ita thummal jadda sannan kaka wa waladul ummi tamamu eh, tamamul idda da kuma dan uwa wanda ma'ana akhli um ko kuma ukht li um idan aka ce alwalad asali me ake nufi a yaran larabci da namiji ko mace kowanne ko alwalad ana nufin mace namiji ko mace kawai yaran misali yaran rabon gado ne ya zo kusan ya bambanta cewa idan aka ce walad ana nufin ɗa namiji idan aka ce bint ana nufin ya mace amma qur'ani idan muka duba za mu ga in ya ce walad yana nufin walwalidatu iyaye kenan ko amma idan muka duba ayoyi rabon gado za mu ga cewa idan aka ce walad walad ana nufin mace da namiji ko yawwa ko namiji ko mace to anan nan ma malam yana nufin wannan yaren cewa walad namiji ko mace wa waladul ummi dan uwa wanda kuke uwa daya ba uba ɗaya ba uwa ɗaya mace ko namiji tamamul idda shine cikon na shida kun ga ya jero mana su to yanzu zai kawo mana ya suke cin gado ba haka kawai ake ba su ba sai mana ce fal abu yastahiquhu ma'al walad wa hakadha al ummu bi tanzil samad al abu yana cin sudus ma'al walad idan ya kasance da ɗa mace ko namiji kowanne ko idan mutum ya mutu ya bar ɗa idan aka tashi rabon gado ɗa da uba za a ba wa uban sudus a ba wa ɗan gaba ɗaya in namiji ne idan mace ce kuma fa za a ba ta nis shi ma uba za a ba shi sudus ragowar sai a da masa da shi an gane ta'asiban fardan wa ta'asiban almuhim da in dai da da uba yana cin sudus wa haka zal ummu bi tanzil samad haka ita ma uwa tana cin sudus idan da da namiji ko mace ko ita sai dai da wani ƙarin shi uba ɗa ne kacal yake hajjabe shi hajjabe na kusa shi kaɗai ne an gane babu wani wanda yake hajjabe uba a ce yau ga ya sako da uba daga daga ta'asib ya dawo sudus babu in ba ɗa ba kawai namiji ko mace amma duk sauran kowa yana yana karkashin uba amma ita uwa akwai wasu shirut ɗin ko akwai sharaɗi guda ɗaya da muka yi a can cewa 'yan uwa shine malam zai kawo ma wa haka al ummi tanzil samar wa haka ma'a ma al ibn alladhi ma zala yakfu ithrahu wa haka na. uban da mahaifiyar in dai da ɗa ɗan ɗa jika to tunda ɗan na ce ɗa ne kacal yake hajjabe uba ko to ɗan ɗa ma hukuncinsu ɗaya da ɗa in dai babu shi da jika hukuncinsu ɗaya kawai ba shi hukunci kamar yadda za mu zo mu ji ƙa'idar duk wanda ya sauka wanda ya sauka ta hanyar wani to yana ɗaukar hukuncinsa wanda ya hau ta hanyar wani yana ɗaukar hukuncinsa ko misali ɗa yana jika yana ɗaukar hukuncin ɗa ma'ana babansa haka kaka yana ɗaukar hukuncin baba ko sai a wasu masail malin zai kama mana su anan ya ɗan tsokano mana su a gaba sai mu yi bayanin su وهكذا مع ولي الابن الذي ما زال يكفو إثره wa وهو لها أيضا مع الاثنين haka sudus na ita uwa ne idan ya kasance akwai biyu min ikhwatil maiti faqis hadaini bi daga cikin yan uwan wanda ya mutu kun ga sharadi na biyu kenan ita uwa ko idan ya kasance da ɗa uwa za ci sudus uba ma zai ci sudus idan kasance da jika ɗan ɗa haka uba zai ci sulus uwa za ta ci sulus sannan idan ya kasance da yan uwa biyu shi sa malam yake ce ma ma'al ithnaini min ikhwatil maiti yan uwan wanda ya mutu kenan ne ka yi kiyasin wa'annan sama da biyun ma ko uku ko sama da haka amma in ɗaya ne tana sulus ɗinta in biyu ne zuwa sama tana sulus an gane wannan ka'idar sai malam ya dawo ma na uku والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده كاكا kwatankwacinsa kamar uba kamar uba ne inda faqdihi lokacin da babu uba idan da uba daman kaka ai ba zai ci ba to idan babu shi hukuncinsa yana daukar hukuncin uba don haka ba sai na faɗa ma sharaɗin uba ba sharaɗin kaka kai saboda hukuncinsa hukuncin wannan ne fi hauzi ma yusibuhu wa muddihi cikin abin da yake tattarewa na daga rabon gado da kuma abin da ake yake karawa uh, yake mana ake kara masa idan an je an dawo za a kawo masa a bashi fardan wa ta'siban sai yace ma inda bambancin yake illa idza kana hunaka ikhwa komai da ka sani hukuncin uba hukuncin kaka ne sai dai a gashi nan zai kama inda suka sha bamban sai ce illa idza kana hunaka ikhwa likaunihim fil qurbi wa huwa uswa sai dai idan ya kasance akwai yan uwa likaunihim fil qurbi wa huwa uswa kasancewar a bangaren kusanci da mamaci a kusan ɗaya suke kawai dai shi uban shine kamar jagora amma kusan ɗaya suke ta hanyar tun da rabon gado ana duba wai kusancinka da mamacin shi kusan kusancin ka shi zai sa ka cin cin gado to idan muka duba kamar yadda eh, malikiya da shafi'iya suka faɗa cewa in dai eh, da uba da yan uwa uba yana koran yan uwa gaba ɗayansu an san wannan ko mutum ya mutu ya bar uba ya bar yan uwa ba ɗa ba kowa to idan an tashi rabon gadon gaba ɗaya za a ɗauka a ba uban yan uwan ba za su ci gado ba daman uba idan ya zo gaba ɗaya ya korufa kowa in ban da yaya da uwa eh an dai da yayaye da uba da yan uwa to an kori yan uwan gaba ɗaya in dai ka ji ɗaya da uba to ba yan uwa a ciki kawai uwa ce mata ce da uwa za su ci gado to idan da yan uwa da uba uba ya kore su wannan babu saɓani a'a yan uwan mamacin yanzu misali mutum ya mutu ka gane ya mutu yana da mahaifi yana da mahaifiya kuma yana da 'yan uwa wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma wanda suke eh, ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya to a wannan lokacin gaba ɗaya dai da uban ya kore su gaba ɗayansu ba za a ba su komai ba ƙa'ida ce wannan haka ma inda ɗa ya kore su gaba ɗaya ba za a ba su amma uwa ba ta kore su ko tana kore su su suke rage mata masu kawo matsala ko su rage ta daga daga filus ta dawo sudus to wannan hukuncin kenan a can ya ce ma uba da kaka da ɗaya ne sai a wannan matsala ta cewa in aka samu ka babu uba aka samu kaka sai kuma aka samu yan uwa ai ka'ida tun da kaka irin uba ne ya kore su ko sai malaman shafi'iya da eh, malaman hanafiya da hanabila suka ce eh wannan hukuncin yana nan in dai kaka ya zo ya kori yan uwa ba wani rabon gado da za su ci shafi'iya da malikiya sai suka ce a mu ra'ayinmu shine ra'ayin zaid da ibn mas'ud da ali wani abi talib da sauran sahabbai su za mu ɗauka cewa idan kaka ya zo bai kori yan uwa ba saboda me saboda ai idan muka duba ta ina ta wace igiya kaka ya haɗu da mamaci kuma ta wace igiya 'yan uwa suka haɗu da mamaci ta igiyar uba ne haka ne uba shi ne ya zama wasita shi sa ya ce wahuwa uswa shi ya zama wasita kaka ya haɗu da mamacin nan ne ta hanyar uba ko haka 'yan uwa sun haɗu da mamaci ne ta hanyar uban don aka bayan da za a kore su duk hanyar su ɗaya sai a zo a raba ne ake ce musu wannan matsalar aljaddu wal ikhwa duk a tarɗaban gado babu mas'ala da tafi kowace cikurkuɗewa da wahala irin aljaddu wal ikhwa duk wanda ya raban gado ya sani an gani matsalar jaddu wal ikhwa su hanafiya sai suka huta da wani kauli na hanabila kawai babu wani jaddu wal ikhwa kawai inda dai kaka ya zo ya kore su kuma inda aka zo aka duba dalilai da yawa za a ga cewa maganar su tana da ƙarfi gaba ɗaya ya kore su don haka ba su da jaddu wal ikhwa su kuma shafi'iya da hanafi da malikiya sai suka ce akwai jadwal ikhwa sai abin ya ci kurkuɗe wanda malam ya kawo mana su a takaice mas'ala ce mai wahala gaskiya idan jadwal ikhwa kaka da yan uwa suka zo ya za a raba gadan za a ba su sudus za a ba su waye idan kuma ai uwa ta shigo ita ma sai aka samu wata mas'ala akdariya sai ta saba ta bata wannan mas'alar ya za a raban gado insha'Allah Allah za mu zo su anan dai ka gane cewa uba da kaka komai irin su daya shuruɗin su banda aljaddu wal ikhwa sai ma ce illa idza kana hunaka ikhwa li kaunin fil qurbi wa uswa aw abawani ma'ahuma zawjun warith wal ummu lithulth ma'a aljadd tarith ko kuma aka sami mas'alar umariyatan wanda muka bayanin ta jiya ko aka sami zawj da ab da kuma me da um anan wajen za a ba wa ummi a'a ya dai eh an manta matsalar ko manta ake ne a'a aka samu zauj mutum ya mutu ya mm, mace ta mutu ta bar miji ta bar uba ta bar uwa na? Eh. kada ka yi nisa masalar da aka yi jiya ba baki za a ba sulusul baki za a ba ta an manta ne haka aka sun haka shi ma ya dai eh, eh ba ita ce gharrawan kuma ita ce umariyatan an yi bayanin ta jiya ko sulusul baki za a bata shine sulusul mal ɗin kenan idan an tashi aka bawa miji nasa sai a ɗauko sulus din abinda da ya ragowa uku sai a bata ɗaya daga ciki shine sulusul baki din in aka ce za a bata thuluthul mal eh, kullal mal to zai zama uba tafi uba an manta matsalar shi za da a bashi biyin kawai za a bashi biyin shi ne abinda matsalar da sai na umar ya dai ko ba a gane ba ne na? wa a'a bari ku ji barin kuma dawowa baya don ba a gane ta jiya ba kenan a'a <laughs> idan ya kasance akwai zau akwai mutum ya mutu ya bar mace ta mutu ta bar ma ta bar miji yauwa ita ce malam ya so ya ta kawowa sai waye ya bada amsar ta idan aka samu uba aka samu mutum ya mace ta mutu ta bar miji an gane da uwa da uba kadai su ta bari an gane mun ce mas'ala asul mas'ala min sitta ko saboda akwai eh, wannan nis da kuma sudus uwa tana da sudus sai a dau mas'ala min sitta ko za mu zo asul mas'ala ya ake binta da hanya mafi sauki kawai tunani za ka yi sai ka fitar ba sai ka tsaya lissafi ba yau a da b ne yan a da b ne kawai za a raba su mas'ala min sitta sai muka ce miji za a bashi nis saboda babu yaya ko wala kum nisfu ma taraka zuwa in lam yakun lahunna walad uwa za mu bata sudus yanzu a cikin eh, za mu ta thuluth saboda ba me babu yan uwa kuma babu da to idan muka ba ta thuluth mun ba da nis uku sannan muka ba muka ba ta thuluth nawa ne thuluth din shida biyu kuma duke saura uku ba idan muka ba ta biyu saura nawa yanzu saura daya sai a ba uba daya ai da matsala ko tunda za a tafi shi yawwa ba za ta yi ba ta ninka shi ma sai a dawo sai sai na umar ya a akan cewa za a bata thuluthul baqi thuluth eh mun ji tunda Allah ya ce thuluth za a bata to mu ma bari mu ce thuluth za a bata amma an dawo an dawo sudus ne ko uku nan da ta yi ragowa sai a ɗauko a ce nawa ce thuluth ɗin uku ɗaya sai a bata shi kuma uban a bashi ragowar biyu kun ga yanin ka ta zakari mithlu hadhul unthayn to a nan wajen abinda za a yi kenan idan uba ne amma idan mutum idan mace ta mutu ana jina idan mace ta mutu ta bar miji ta bar uwa an gane ta bar kaka ba uba ba yanzu ta bar e mutum e kaka na miji ba ta bar eh, miji sannan ta bar mahaifiyarta sannan ta bar kakanta mana baban babanta a ka'ida shi ma irin wancan za a yi ko a ka'ida irin wancan za a yi to anan ba za a yi ba za a ba ta thuluth ɗinta shi kuma a bashi rabuwarsa saboda me ta fi kusa da mamaci da ta mutum shine malam yace au abuwa ne ma'ahuma zaujin wari fal li ma jaddi tari thuluthun da a ba thuluthul baƙi ba an gane matsalan nan sosai to alhamdulillah dole sai an tsaya ana bayani aka ce za a tafi ba a gane ba <laughs> ka gane matsalar umariyatan za a ba wa uwa nawa sulusul baki in ka ce wata rana bari mu baku wannan imamu zuri rahimahullah lokacin da duniya ta ɗanyi zafi a madina sai ya tafi garin sha garin wajen abdulmalik ibn marwan da ya samu aka kai shi wajen abdulmalik ibn marwan ya shiga sai yake tambayarsa kai mutumin ina ne mutumin madina ne ya ce mutumin madina ne daga wace ƙabila ya gaya mai zuri sai yake cewa kai wannan mutanen mutane ne masu fitina ma'ana sun kasance lokacin faɗansa da abdullahi bin zubair suna tare da abdullahi bin zubair sai yake ce masa ya amirul mu'minin afa allahu amma salaf wannan ta wuce a daina wannan maganar sai ce hal taqra'ul qur'an yace eh sai ce me zaka ce dangane da mutum ya mutu ko kuma mace ta mutu ta bar miji ta bar uwa ta bar uba sai zu imamu zuri yace ita uba miji za a ba bashi nis uwa za a ba ta sudus haka ya faɗa uba za a shi ragowar sai ya yi daidai ya yi daidai ko ya yi daidai haka wannan ita ce wannan masalar ya yi daidai sai ya ce saftal fard wa akhbatal laf Uga Abdul Malik fa malami ne sosai kawai mulki ne ya shiga wannan ku duba Imam Zuhri ba gyara yake masa yace fardin yadda ake rabon kayi daidai amma lafazin kayi kuskure ba haka ake faɗa ba thuluthul baki ake cewa duk da sudus ne amma thuluthul baki ake cewa an gane ka gane wancan matsalar sosai ko to idan kuma ya kasance ba uba bane ba ɗauke uba yanzu kaka ne an gane shi idan an tashi babu wani zancen thuluthul baki yadda za a raba haka za a raba za a bawa miji za nis za a ba uwa thuluth shi kuma a bashi ragowa ɗaya zai ci kenan an gane wannan shine bambancin uba da kaka guda biyu da wajen ikhwa da kuma wajen matsalar umariyatan a rike ta ita ce gharrawan kuma ita ce umariyatan in wata ran tambaya za ta iya zuwan ma lokacin da zan shiga mun ga mun yi jaraba masta samun mukabala ina shiga bayan an ka an yi min tambayoyin a nagari da waye da waye abinda malami ɗaya ya fara cin min kenan dama malaman ne za su ke wai kawai ya kama wannan matsala ya kama ita wannan wace matsala ce kuma ya za a raba ta to kaga in ka tashi za ka ce sulus kana faɗa ko da kayi daidai za a ce kayi wannan in kuma ka ce sulus za a ba ta uba ya ɗau ɗaya kenan an samu matsala to mala yace aw ma'au ma zaujin warith fal ummu lithuluth ma'al jaddi tarith wa haka za laisa shabihan bil abi fi zaujatul maiti wa ummin wa abi hakanan shi ma kakan dai baya kamanceceniya da uba a ɓangaren bari ɗaya na mas'alar ai mas'alar umariyatan tana da ɓari ɓangare biyu ko ko dai miji ya mutu ko kuma mata ta mutu an tuno ta ko to shi shine yace wannan baitin wa haka zalaisa shabiyan bil abi tunda a can ya ce ma au abuwa ne ma'ahuma zaujin wari ma'ana matance ta mutu ko فالأم للثلث مع الحق وهكذا ليس شبيها بلا في زوجة الميت معناه ينزو mijin ne ya mutu ya bar matarsa da uwa da kaka an gane shi ne ce fi zaujatul wa ummin abi ga zauja ga um ga ab an gane baitin nan sosai eh a can matar ce ta mutu ai kullum misali nake kawo matar nan kuma mijin ne mutu ya bar mata da uwa da uba ana nan dai za a yi sulusul baki ko to idan kaka idan ya bar uwa da kaka da mata shi ba za a yi sulusul baki ba kamar yadda idan mace ce ta bar miji da uwa da kaka an gane matsalar Eh, wa hukumu wa hukumu sayati malam ya ce hukuncin sa shi kakan da hukuncin su ikhwa din eh, wannan ikhwa din sayati zai zo mana dan zai zo ya babu ya ma babin al-ikhwa al-jadd wal ikhwa har zai gaya ma ma wa nabtadi al-ana bima aradna fil jadd wal ikhwati idh wa'adna anan din yayi alkawarin. an gane mukammal al-bayani fil halati wanda zai kammala ma bayanin a cikin haloli hali hali na aljaddu wal ikhwa domin akwai hali uku a dunkule in aka fassala shi kuma zai zama hali shida ko wani haka suna da wahala kada mu wannan mu bar shi haka ko <laughs> saboda yana da tsawo sosai na hmm. wa shi ne hakanan uwa da uba idan ɗa ya zo ɗan ɗa yana zama da su su ci sudus saboda shi ɗan ya kasance yana kamanceceniya yana kwaikwayar a ɗan yana kwaikwayar ɗan ma zala ya fu ithrahu wa yahtabi wanda bai gushe ba yana kwaikwayarsa yana bin atharinsa kuma yana kwaikwayarsa ma'ana idan ya kasance babu wani abu da ya zo ya shamakin cin raban gadon jika in dai babu ɗa jika zai ci raban gado ka gane zai ɗau hukuncin ɗa idan ba a samu wata matsala ba da ta zo ta hana shi almani a yan san wancan mani din daga ciki akwai idan ya kashe shi idan dan jikan ne ya kashe uban ai dama babu wani zancen rabon gado na? eh na me? e e lallai an gane wannan akwai tambaya a rabon gadon nan? yau an ɗan fara shigowa to Walai eh. yadda aka eh. walaisa eh. fin nisa'i turran asaba ilallati manat bi itikin raqabat babu wata mace da take cin asabci bin nafs in ba mu'tika ba ita kadai ce mutum ya zo ya yanta bawa yan tashi to idan bawan ya mutu ba wanda za su ci gadansa ita ce za ta ci gadansa da asabci kamar na na'isha da a ce barira ta mutu na na'isha za ta ci gadanta bit ta'sib amma bayan wannan mai ibrahimiya ne ce ma babu wata mace da take cin tasiri bin nafs akwai wanda suke ci ba bin nafs ba kamar mai ikhwa ko akhawat kai shakka su za mu zo bayaninsu su amma dai ka sani ba wata mace da take ci da ta'sibi in banda waccan mu'tiqa dan haka uwa ba ta ciki an bar uwa mm. kuma an bar ya an ba ya ragowar a ba uwa ita ma nata an ba ta yanzu an ba ya rabi an ba wa uwa nawa nawa za a ba uwa sudus ko saboda akwai ya ya za a yi da ragowar babu a yi in an kaji an ce wannan an ce uwa da uba biyu sun yi shiru kada ka fita ka ce barin nemo akwai wani inda da akwai shi za a kashi inda yana cin gado sai a yi raddi ko sai a yi raddi a dama musu a raba musu kowa ba san taɗinsa eh tsakanin su da su biyu raddi za a yi kuma za mu zo shi kada in aka ringa <laughs> inda mm. shi aure kishiyar raddi ne fa in aka zo rabon gado kuɗin bai kai ba mana wannan ɗin bai kai ba sai kowa a rarrage masa a rarrage masa kowa amma in raddi ne yau wadan a fitar da ragowar amma raddi yawa suka yi kuɗin nasib ɗin ne eh, wannan yayi yawa sai a dawo musu da sai a dawo musu a rarraba musu banda miji da mata su ba a dawo musu amma kuma auli ne ana yi musu auli shi yasa zuma ne suka ce to wannan ai bai yi wannan ba don haka su ma za a yi musu raddi a wani ƙaunin na wannan mhm. za mu zo na ce akwai malam ya kawo mana shi niko ina ne ya kawo shi ai yanzu aka faɗa za a rikici inda yau daman ba mutum yana da ido a kai ba أنا ما يا كما باب الحساب وإن تريد معرفة الحساب لتن... لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحة والتأصيلة فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظه حفظها بذاهلي فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعلوها ولا انثلام إذا كما سوبكين لا أبدو أكنس أها Eh. Eh. Eh. shi ne ya kama a ka'idar ya ce ya kama ya ce waljaddu mithlul abin inda faqdihi fi hauzi ma yusibuhu wa muddi sai ce illa istithna ma wannan ya ta ce ka'idojin su masu rabon gane wannan a wajen malikiya da iya kenan ra'ayi saboda shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas kuma shine ra'ayin Ali ibn Abi Talib kuma shine ra'ayin Zaid musamman Zaid sun dauki tafsil din nasa domin su masaban sun sun yi sabani akai idan an zo ya zaya araba raba ikhjad wal ikhwa idan an yi kaza an yi kaza sai suka dau tafsil din Zaid suka dauke shi su Maliki da Shafi'iyya to wannan shine ra'ayin su Zaid din cewa kaka a nan wajen mas'aloli guda biyun nan umariyatan da kuma mas'alar aljaduwar ikhwa baya zama irin uba shine ra'ayinsu amma inda za ka na shafi'iya ka huta eh, na hanafiya kai kawai jadduwal ko ina kwatankwacin sani an gane to amma mazabar yanzu ka je rabon kotu dole kai na malikiya an gane mas'ala ce kuma in dai ga mutum ya fahimci aljadduwal ikhwa to gaskiya ba ko munasakhat da ake cewa tana da wahala ni dai inda da za a ce wanne ya fi wahala to jaddawal ikhwa ya fi wahala duk da wasu na cewa munasakat shine as'abu bab fil fara'id an san munasakat ko wannan ya mutu ya bar waɗanda suka masu cin sa ba a raba gadon ba wani ya mutu daga cikinsu shi ma ba a raba ba wani ya kuma mutu a haka samu a cikurkuɗe an gane to ya za a raba a ƙauye aiki kuma ana zalunci a ciki duk za a zo insha Allah in dai an ci gaba za a zo a yi tafsirin inda na ga dai rabon gadon na zata da yawa ana da wannan sosai kawai baiti baitukan za a tafi a wannan to wani abin sai an tsaya ana bayani gaskiya eh yana da kyau gaskiya a siyo allo dan dole dole sai abubuwa guda biyu ne musamman an zo sauran misalin abubuwa guda biyu ne na rabon gado akwai ilimin ka zo ka karanta kai wannan akwai kuma hisab din hisab din shine kuma shine in ka iya ka yi wannan ka iya rabon gana wannan duk karatun idan wannan sai dai ka zo ta tunani an yi wannan amma in ka saba akwai wanda in suka saba wallahi za ku ga akwai wani malami da muka yi karatun fara'id a wajensa a haram zulaiban idan ya zo kana ka masa kama tsafi abin zai yi sakan kaza ya riga ya halale matsala kuma zai kama idan an tashi damar shi rabon gado an an tashi baka za a baka misali ɗaya biyu sai a je a baka tamrin guda hamsin inda ana so ka iya iri iri kuma za a kama wanda ba a dima ba a ga ya ka take to idan ka kawo masa kayi guda hamsin cikin minti ɗaya kawai kallon su yake a haka a haka a haka ya riga ya gama saboda sabo an riga an saba to in ka saba shi ne amma in dai kana yi ana yin wannan ba ka je kayi fartikal din ba gaskiya ba za ka iya ba hmm. eh eh a ringe eh a koya wasu na ringe lokacin muna amma wallahi da ke tun da na fito daga exam ka aji eh shine matsalar shine kuma ko ina ko ko a jami'a jami'ar islamiyya yawancin abin da aka fi lura da shi a karanta akwai wani littafi da ake yi na fauzan a karanta to idan mutum bai fita ya je ya yi ba gaskiya ba zai iya ba ba zai iya yau don an karanta ma an wuce wannan shi ne na ga lokaci ya yi dama yau na so mi zamzami inda an ce an jima ba a yi ta ba ko kawa'idil fakahiyya shi ma mu gama shi to amma lokaci ya yi matsaya haka da fara'id ne ya ja mu sosai dole sai ana yi ana bayanin in ba a fahimci kasan ba to ba za a taɓa fahimta ba amin amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik